Majalisar Dokokin Jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar ke binciken kudaden da ake zargin jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata sun yi awon gaba da su. Majalisar dai ta yi wani zama ne na musamman a jiya Alhamis, inda mataimakin shugaban majalisar Honorable Hussein Ibrahim Agaye ya bijiro da wannan batu. A baya dai akwai makudan kudaden da sabuwar gwamnatin jihar Niger ta ce tsoffin jami'an gwamnatin da ta gabata sun yi awon gaba da su, amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani akan batun. Ɗaya daga cikin ‘yan majalisar Honorable Malik Madaki Boso ya yi ƙarin haske kan abin da majalisar ke nufi. Saboda yau a ya kamata muna wata takwas da aka nasa da gwamnatin nan, wanga gwamnatin da muke ciki yanzu. Ya kai yanda ake yi a tarayya da wasu jihohi wayanda suka sace kuɗi ana ganin gwamnati na an sowa wayannan kudaden yana kuma hukunta wasu amma mu yau har yau a yanda matsayin gada muke ciki ba mu ɗauki mataki ko guda ɗaya ba. gwamnatin nan ai sun ce ana maido da kuɗaɗe ba ku gamsu da wannan matakin ba. eh to ka gani dai ana mai da kudade ni dai ni a matsayina dan majalisa bani ya iya kone bayani akai Majalisar dai ta bayyana matsayinta na ganin an hukunta waɗanda aka samu da laifin wawure kudaden jama'a a baya. In ana so cewa wanga gwamnatin mu da muke cikinta kada mu sake aikata laifukan da aka yi a baya dole ne a yi amfani da wannan dama a nuna cewa duk wanda ya yi abu kaza abun da aka yi ma wani a baya shi za a yi mashi amma in har ba hukunta wasu ba to lai bai hana wasu ya sake wani ya sake aikata saboda yana ganin cewa ko ya yi zai sake tafiya Furi ne inda wani ya tafi gwamnatin jihar Niger dai ta mai da martani akan wannan matsayi na 'yan majalisar Jibril Baba Indaci shine sakataren labaran gwamnan jihar Niger da su 'yan majalisu da sauran jama'an jihar Niger za su ga mamaki akan wannan magana ana bisa bincike kuma wayanda wansu da aka, aka kira wasu suka ba da statement sun san kansu amma lokaci inda Allah ya yanzu ba a hudun sunayen su zai kai lokaci amma su mutanen Niger nan ba dama su san waɗanda aka so kudaden sani za su sani cps jimilla nawa aka ansa hannun mutanen ko kuma nawa aka dawo da su banda na miliyon dari akwai kamar na magana na shiya wanda ake bi amma ba zan iya fada cewa ga nawa aka kawo ba yanzu masu nazarin al'amurra a jihar dai na hasashen cewa da wuya binciken yayi wani tasiri musamman ganin irin dangantakar da ke akwai a tsakanin tsohon gwamna Babangida Aliyu da kuma gwamna mai ci Alhaji Abubakar Sani Bello, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.